Jama'a Assalamu alaikum kun barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa sunana. A cikin wannan shirin za mu yada zango zuwa jamhuriyar niger A wannan tafiya mun samu tattauna da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a duniyar kwallon kafa musamman ma kungiyar Sony Def da ke babban birnin Yamai. Sai ku biyo mu. To madalla, kamar yadda aka ji da farko dai shirin duniyar wasanni na jamhuriyar Nijar, kasar da kungiyoyin kwallon kafa yadda aka ji a 'yan makonni da suka gabata musamman a lokacin da muka je jihar Agades. Kwallon kafa a kasar na fuskantar matsaloli da suka jibanci tallafi da kuma goyon baya kamar yadda aka saba gani a baya. Da farko ina tare da abdulrahman Gumur kakakin kulub na AS Sonidef a birnin Yamai wanda ya duba mana irin shirin da suke yi a bana don tunkarar wasannin nan gaba banda haka ya kuma duba mana kokarin da suke yi wajen sayo 'yan wasa daga waje lalle shekara bana na saboda mu karhaha wannan kulabkin namu mun kara ma 'yan balon wanda ya gare mu wanda suka ci muna wannan recompense uku karfin gwiwa mu samu mun so 'yan balo daga kasashe waje don mun sayo 'yan balo guda biyu shahararri guda mun sayo shi daga libanan nan asalin kasa Ah, cote d'ivoire ne guda kuma shi daga misra shi kuma nan na asalin ƙasa ah, senegal ne ah, kuma na a cikin gida nijar mun dibi duka 'yan balon da suka aka rawa a zo a gani bana cikin shampiyona na nijar cikin kulab-kulab na nijar su ma daga ciki mun sayo duka shahararrun da suka taka rawa a zo a gani cikin balon nijar ga shekarar ta wuce ah, don a jimlance sun kai dan balo guda bakwai da muka kawo bana tsakanin wanda muka kawo daga sashe waje da nan cikin gida Nijar na saboda mu karhaha wannan kulab namu na AS Wendep don shine gurin namu shine a nan cikin kasar Nijar mu mai da gurbinmu na bara mu samu mu ci wannan wannan titir guda uku wannan na daga farko don titir na super league wanda za a fara da shi mu ci championa na titir na super cup eh, mu ci wannan titir kuma na championa super league ba mu samu ci cup national wannan abin da ya shahi fuskan 'yan balo ne. To bayan mun ji ta bakin Abdulrahman Gumur dangane da sayo 'yan wasa wata matsala da a can baya a jihar Agares ma'abuta kwallon kafa suka koka da ita a kai. Mun ji ta bakin Abdulrazak Ibrahim wanda ya bayyana mana irin matsaloli yanzu haka da suke fuskanta ganin zaɓin da wasu daga cikin matasa ke yi na canza sheka zuwa babban birnin ƙasar Yamai domin takata mola. ga abin da ke cewa wai wallahi to malamin haka nan ne kama yara Agadis abin da suke sun su taimaka mai kama gaskiya Agadis kama ba mu da kama manya haka masu san balo wani mai hannu da shuru ko wani mayar kama gaskiya kan ba su san harkar balo don haka yau ga kwallon balo shahar agadas tana sha tana sha ba yau kamar inda example an samu sponsor wa'anda suka zo suka kama an su ikibubuwa cikin agadas wallahi yau da yau agadas zo in ba mu samu premier division guda ba mu samu premier division biyu saboda gaskiya ni na imani da cewa yaran mu na agadas suna son kwallo kuma sun iyaka to don haka yaro an ka ganya mai an kire shi kama an kire shi haka nan ne kamar can yake ta yaya ga kamar can ne zai ci za samu ci gaba a wansu wai kibobuwa samu na can waje su gan shi yanzu ka ɗauki kamar example inda jihar aganda eh, manyan mu suna son balo sai su yi kishi kamar irin na tawa 2016 2017 wannan usd da ta haihu usd da ta hau gaskiya abin ga kamar magabatan su ne na tawa sun kama musu kamar su mayar su diktekin su kamar sun kama musu yau mu ma agadas inda amerikin mu ya kama mana ko wani diktekin mu ya kama mana wallahi da yau jihar agadas musu harkar kwallo ba a bar mu ba saboda yaro dole ne in ya shi wata ekip kamar wata is ko wata is ko wata police suna su dole ne gaskiya yaro zai ta ya samu can yake ga kamar ci gaban shi ne a can ne ci gaban shi kamar gaskiya ni ina ba su kwarin gwiwa to mu ma yau agadas muna fata ubangijin Allah ta mana wanda kamar shugaba wanda yake san harkar kwallo wanda yake san harkar kwallo ya sa kwallon mu a agadas ta ci gaba ni haka nake fata. Muna dai tare da Abdulrazak dangane da wannan matsala da ya koka da ita batun rashin haɗin kai daga kungiyoyi Kuma ni aiki bubuwa a gada ina fata kamar su gama kansu su gama kansu wallahi yau agar sai an gama kai duka a nishar kinga ba mai ba mai cin wasu harkar balo wallahi ba wanda za zuwa agadis ya kama victor saboda ruwan ga league n wanda aka yi da yau jihar agadis renaissance din mai da tauri wallahi kuma cikinsu abin da ya ba su mamaki kamar agadis ya wadda ake son balo wadda ake son balo agadis kuma kuma cikin shi da kan shi kamar shi bai taɓa gaika kamar population ma kimbali kuma gada su ba manya da yara suka fito suka goya ma abuzin ba to muwa muna fatan wanga shampiyona wadda za a fara haka a gama kai wallahi dole mutum ko ba ya san balo ko abin eh, ga america agar su wanda ta ba ya san balo in ya gyaran suna kusa dole za a durkusowa da zuwa kama musu saboda gaskiya da mun fatar da muke kuma insha Allah ka wani sponsor ko wani babba dai wanda yake son balo ya taimaka ma yaran mu to mu koma zuwa babban birnin Yamai inda muke tare da Abdurrahman Gumur daga kungiyar AS Dep wanda kuma muka yi tambaya ganin ta yadda ya yi mana bayani kan irin ci gaba da aka samu ya batun horar da waɗannan 'yan wasa sanin kowa ne kuma duniyar kwallon kafa kamar yadda Abdulrazak Ibrahim daga Agares ya bayyana mana duniyar rana ta tare da manyan kalubale. Kuma abin da ya shahi eh, fuskannan masu kula da wannan 'yan balo eh, kun san muna da kwace guda biyu eh, Mallam Abdulrahman Isa Maiga da mallallo wanda su ma sun shahara sun kawo nasu gudunmawa sosai cikin ah, girman da ba a shi wanda ta samu kuma wannan shahararren training ne yanzu a nijar shahararren kwas ne a nijar tun da bayan ma suna kula da wannan yan ballon na aswan depth lokaci zuwa lokaci a ekip national ta kasa tana kira gare su zo su kama kuma na saboda can masu su kama yan balo na kasa to ko za ka iya faɗa mana dangantakar da ke da kwai tsakanin hukumin nijar da shugaban wannan kungiya ta sony dep don shi wannan manaja na wannan kamfanin zirga-zirgar mai minista ibrahim nomo da wannan president na kulaba sony dep ah, mohamed sega sala duka mutane wadanda vraiment suna son su ga sunan kasar nigeria ya hito sosai a min da ya shahi balo ta afirka kuma suna kwatanta suna nan kullum suna dare da rana suna kawo nasu gudumawa na saboda wannan yan balo na wani asiyon da su zamanto vraiment suna cikin condition suna ah, cikin suna cikin condition na ah, su buga balo sosai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi to bari mu duba irin nasarori da wannan kungiya ta sonidar ta samu a bana tambayar da muka sake yi wa abdurrahman gumur ga kuma amsar da ya bamu don shekarar ta wuce kasan a balo ta nijar in za a fara shampiyona sai an yi kwallo tsakanin wanda ya ci shampiyona titirkin shampiyon wannan shine AS Windep da wanda ce kufu National don Coupe National ne eh, kwallo na eh, gar national su da ya kira gar national suka ci eh, don da aka buga kwallo AS Windep ta samu galaba don tun daga nan sai muka samu galaba mu ta harin titar mu na harin wanda ake ma super cup don mun hana shekara da titar super cup ana nan sai aka waye gari championnat ya fara championnat sai aka sake mishi suna da championnat league eh, championnat premier division ne bien sai aka mai da shi championnat super league na shi wannan shampiyona shekara wadda ta wuce iceland da ita ta mai gurbin ta inda ita ta ci shampiyona wannan shekara ta bari can don ta bari kuma ita ci shi don ta mai gurbin ta kuma ta take club na hali a Nijar wanda ya ci titar na sabuwar formula nan ta super league a niger a cikin wannan shirin mun samu jin ta bakin shugaban wannan kungiya ta sony da muhammad shega wanda ya bayyana mana irin hanyoyi ko kuma tanadi da suke yi don tunkarar wasanni da ke tafe a ciki da ma wajen kasar ta niger za mu fara kwambala ta champion na, na niger cikin wata mai shirin kama insha Allah watan oktoba amma kan wata oktoba kin akwai matsala tsakaninmu da mu da 'yan Eh, gendarmerie wanda ake ce ma super cup da turanci don kuma muna fata allah ya samu samu nasara bisa kan shi bara mun same shi wani kuma insha allah za mu yi da jandarma duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma jami'in da ya hidima hassan alhassan na silaja abdulkarim ibrahim shekal sai kuma ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu huta lafiya